amfani da wannan dama ne ni ga gaisuwa da kuma fatan alheri zuwa ga abokanai na nake gaida yan uwa da abokan arziki da ke Najeriya musamman ma a cikin birnin Kano zan yi amfani da wannan sabon shiri domin aika gaisuwa ta zuwa ga iyali na wato mata alaikum masu sauraro mu da saduwa a wani sabon shirin na filin zaɓi sanka daga nan sashen Hausa na gidan rediyon ƙasar Sin. Katin farko kuma gaisuwa na musamman na karɓo shi ne daga wajen Ishaq Abdullahi Bena a jihar Kebbi tarayyar Najeriya kuma ya buƙaci da a miƙa mishi wannan gaisuwa na musamman zuwa ga Malam Sanusi Chen shugaban sashen Hausa na gidan rediyon ƙasar Sin. wanda ke kula da shirin gani ya kori ji da kuma sin da Afirka. sai kuma malama luba batule mataimakiyar shugaban sashen Hausa na gidan rediyon ƙasar Sin da ke kula da shirin Allah ɗaya gari bamban da kuma ɗanɗano jiran rabo. Yana gaida malama Kande Gaushan, mataimakiyar shugaban sashen Hausa na gidan rediyon ƙasar Sin, wadda take kula da shirin in ba ba gida. Sai malama Jamila Jo, wadda ke kula da shirin zaɓi sanka. Sai malama Bilkisu Shin wadda take kula da shirin in ba ku ba gida da kuma ɗanɗano jiran rabo. Ya ce yana gaida Malam Bello Wang wanda ke kula da shirin wasannin motsa jiki da kaɗe-kaɗe na ƙasar Sin da kuma malama ta sallar Yuan wadda take kula da shafinmu na yanar gizo da shirin shafa labari shuni. Har ila yau ya ce bai manta da Malam Ɗanladi ba tsohon wakilinmu da ke Abuja tarayyar Najeriya da kuma Murtala Jang wanda yanzu haka shine wakilin gidan rediyon ƙasar Sin sashen Hausa da ke Abuja tarayyar Najeriya da kuma Malam Bako wanda ke kula da shirin Sin da Afirka. Ya ce a gaida masa da Malama Zainab Jang wadda ke kula da shirin wasannin motsa jiki da kuma sauti na Arabiya da Malama Amina Shu da take kula da shirin kiɗe-kiɗen ƙasar Sin da kuma kiɗe-kiɗen Indiya da Pakistan. Daga ƙarshe ya ce yana gaida Malama Fatima Lui wadda take kula da shirin masu sauraro da shirin amsoshin wasiƙunku. To Malam Ishaq Abdullahi Bena da ke jihar Kebbi a madadin dukkan waɗannan abokan aiki na sashen Hausa da ka miƙa musu wannan gaisuwa na ban girma na musamman. Muna ƙara godiya da kuma tabbatar da cewa muna nan tare da ku a da yaushe domin ƙulla zumunci kamar yadda muke yi yanzu a wannan shiri na zaɓi sanka. Masu sauraro ga faifanmu na farko a wannan shiri. ما شفتيش انا لا ظلمتيني da na karɓo yanzu haka daga wajen Hassan Muhammad Binanci unguwar magajin gari a jihar Sokoto tarayyar Najeriya ya buƙaci a miƙa shi ne zuwa ga Abdullahi Baban Yusuf Inyamurin Hausawa da ke Baballe na Abba Plaza kasuwar Barci Kaduna. sai Naziru Lawal Rima Bezin Kwatas a jihar Sokoto da Abdulazizu Umar Rima Bezin Kwatas shi ma a jihar Sokoto da Abubakar Liman Rikina Dange Shune da kuma Murtala Abasu Mai Shadda kwantagura Sai Maniru Sa'adu Walin Binanci da kuma Bello Alhaji Bello namijin yawa Yana gaida shugaban ƙungiyar Rilfas wato Alhaji Nasiru Alminoyon Sokoto da kuma shugaban ƙungiyar tsangayar alheri na ƙasa Abdulkadir Sardauna a Kano da fatan dukkansu sun ji kuma za su kasance cikin ƙoshin lafiya. Mai gaishe su shine Hassan Muhammad Binanci, unguwar magajin gari a jihar Sokoto tarayyar Najeriya. Yanzu haka katin da ke hannuna na karɓo shi ne daga wajen Muhammad Awaisu kafin ta gamawa a jihar Bauchi tarayyar Najeriya. ya kuma buƙaci da in gaida masa da malam malam mai zanen hula gwalolo da sallau ɗan mato tokarawa Kano da Sabi'u mai manja gamawa da Adam Muhammad Gitte Buba mai goro gashuwa da kuma Haruna mai shayi Zare da Ali Kiraje gashuwa da Ali Rafkana gashuwa da kuma Manu mai rake gamawa. da fatan dukkansu sun ji kuma za su kasance cikin goshin lafiya. Mai gaishe su shine Muhammad Awaisu kafin ta gamawa. a jihar Bauchi tarayyar Najeriya. Masu sauraro ga faifanmu da ke gaba. Keep it in second. Rabi kaya daga nan sashen Hausa na gidan rediyon ƙasar Sin na karbo gaisuwa da fatan alheri daga wajen Yahaya Abubakar Karfi Malumfashi wanda ya buƙaci da a gaida masa da Aminu Gidan Baka Noma Sani Mai Nagge da Aminu Ɗan Kaduna Amanawa da Aliyu Magaji Marabar Musawa da Yusuf Bala na yaya Doce Wele Rediyo. sai Aminu Alhaji Bukari da koro Jamhuriyar Nijar da Hafizu Balaraba Gusau da mai nasara nasara funtuwa yana kuma gaida Khalid Muhammad Marmara da kuma Sani Shaga ƙofar ƙaura Katsina da Sade Sa'idu Daura, sannan ya ce a gaida masa da Sanayatu Yahaya da ke garin Karfi da Rahama Muhammad Falla dan Zaria da fatan dukkansu sun ji kuma za su kasance cikin ƙoshin lafiya mai gaishe su shine Yahaya Abubakar Karfi malumfashi. Kati na gaba kafin ku ji faifan da ke bisa injin na karɓo shi ne daga wajen mai sauraronmu na yau da kullum. wato Maryam Abubakar Kano a tarayyar Najeriya. Ta kuma buƙaci da a gaida mata da Fatima Rilwanu fajallu jihar Sokoto da Fatima Sade Sa'idu Daura Katsina da Halima Kasimu Sardaunan matasa a Sadda Sokoto da Zainab Sale Jigawa da Fauziya Abubakar Jigawa da Umu Abdullahi Zamfara da kuma Hajiya Gambo Mamman Gusau Zaria. Da fatan dukkan su sun ji kuma za su kasance cikin ƙoshin lafiya mai gaishe su ita ce Maryam Abubakar Kano, jihar Kano, tarayyar Najeriya. Sai kati na gaba da na karɓo shi daga wajen shugaban masu sauraron gidan rediyon ƙasar Sin da ke jihar Sokoto, wato shugaba Bello Abubakar Malam Gero, ya kuma buƙaci da a gaida masa da shugaba Aliyu Filasco bakanikin mota mara sakkwato da shugaba Malam Malam mai zanen hula gwalolo a gamawa jihar Bauchi da Muhammadu Awaisu kafinta unguwar Nasarawa gamawa jihar Bauchi sai Liman Yahaya mai littattafai Malbaza jamhuriyar Nijar da Alhaji Isa Dillalin Shanu Gunfara jamhuriyar Nijar da Alhaji Yusuf mai kayan wuta a kasuwar Izala Numan jihar Adamawa da Alhaji Garban Ƙauye Barawa Kantin Kwari jihar Kano sai Alhaji Usman Yaro bakin kasuwa Gulma a jihar Kano ya kuma gaida Baba Sani mai na'ura Umara a Argungu jihar Kebbi daga ƙarshe ya ce a gaida masa da Malam Usman mai hoto tudun wada Argungu jihar Kebbi da fatan sun ji kuma za su kasance cikin ƙoshin lafiya. Kati na gaba na karɓo shi ne daga wajen baban gida mai ‘yan kunne tudun wada jihar Naija tarayyar Najeriya ya kuma buƙaci da a gaida masa da PRO Yunusa Alhassan 1004 Lagos sai tukur harka tsohon garin Rijab da kuma Yusuf mai kayan wuta sabuwar kasuwa Numan. da Alhaji Gambo ɗan Fas ɗan Saran Kano da shugaba Musa Yaro mai Yamaha Zuru jihar Kebbi da Muhammad Awai suka Kafita gamawa unguwar Nasarawa gama jihar Bauchi da Muhammad Gande Faya Service Sokoto da Abdullahi Mai Shanu Mai Saida Majayin Mata Garo a Rijau jihar Naija tarayyar Najeriya da fatan sun ji kuma za su kasance cikin ƙocin lafiya. Ma sauraro ga faifanmu na gaba. أو لم وصي حريا وهذا حد العشرة هذا ربي ما يكتب ليا شي نبغيها ديما يبان لي خيالها ويا يا إيه، حسن وعونية إيه، يا نقب عالتراب حر ويا fatan alheri daga nan sashen Hausa na gidan rediyon ƙasar Sin. Na karɓo shi ne daga wajen mai sauraronmu na yau da kullum. Wato Abdullahi Jibrila a garin Kirbi, Jamhuriyar Kamaru. Ya kuma buƙaci da a gaida masa da Musa da Yusuf mai gwanjo da kuma ya'u wanzam na Halima. sai Muhammad a garin Bertuwa gabashin ƙasar Kamaru da Amadu Awal gare Ngwalda a Adamawan Kamaru da kuma Adamu Garba Nijar a Ayos Kamaru. Yana gaida Hamidu Nana a Batuwa Godole da kuma Adam da Ahmad Sarkin 'yan Nijar a Kirbi kudancin Kamaru. Yana gaida Malam Malam mai zanen hula a Bauchin Najeriya sannan yana gaida Garba. Ubale Rediyon Nagarta a Abuja, Najeriya. Yana gaida Ibrahima Yakubu a Kaduna, Nishar da kuma Usman Sambo da Mariya Ibrahim muryar Najeriya da ke Legas. Yana gaida Zaidu Bala kofa sabuwar birnin Kebbi da Aliyu M. Aliyu ɗan agajin jiga tarayyar Najeriya. Da fatan sun ji kuma za su kasance cikin ƙoshin lafiya mai gaishe su shine Abdullahi Jibrila a garin Kirbi. a kudancin ƙasar Kamaru. Sai kati na gaba da na karɓo daga wajen Hassan Mohammed Binanci a jihar Sokoto. ya kuma buƙaci da a gaida masa da sanin shaga ƙofar ƙaura katsina da abubakar liman rikina shiuni da abdulazizu umar rima bezin kwatas sakkwato Yana kuma gaida shugaba Bello Abubakar Malam Gero da Aminu Mashayi Taraba da Shehu Ibrahim Dange da Abubakar Magawata Dange da fatan sun ji kuma za su kasance cikin ƙoshin lafiya. Kati na gaba na karɓo shi ne daga wajen Adamu Aliyu Ungulde wanda ke zaune a jihar Legas tarayyar Najeriya. Ya kuma buƙaci da a gaida masa da Muhammad Awaisu kafin ta gamawa, da kasan Abubakar gamawa, da Kamisu Shehu Jazuli gamawa. yana kuma gaida Siraju, telan 'yan sanda Ikra da Ahmadu Abacha Macina da Adamu Aliyu Amo Katsina da kuma Adam A. Adam Gashuwa sai Shamaki Ubali Gashuwa da kuma Umar foeva Gashuwa yana gaida Ahmed India Gashuwa da Isa Mai Kati Gashuwa da Musa ɗan iyan Legas Katuzu da Muhammad Mai Bukar Dambuwa da kuma Umar Mai Bukar Dambuwa daga ƙarshe ya yana gaida Naziru Sabo Gusau da fatan sun ji kuma za su kasance cikin ƙoshin lafiya mai gaishe su shine Adamu Aliyu Ungulde da ke zaune a jihar Legas tarayyar Najeriya. Masu sauraro ga faifanmu da ke gaba. shagala kuna sauraron filin zaɓi sanka ne daga nan sashen Hausa na gidan rediyon ƙasar Sin da muke watso muku kai tsaye daga nan birnin Beijing. Kati na gaba na karɓo shi ne daga wajen Bashar Ahmad da ke ƙaramar hukumar Dange Shuni a jihar Sokoto tarayyar Najeriya. ya ce yana son a miƙa masa gaisuwa da fatan alheri zuwa ga likita bokan turai Rulwani Fajandu Dange Shuni da iyalansa da kuma Comrade Bishir Dauda Katsina da Ɗahiru Arzika Dange da kuma Aliyu Abdullahi Dange. Yana kuma gaida Baba Ibrahim mai ruwa tashar babe Dange da Kasimu Sandaunan matasa a Sadda Sokoto da Hassan Muhammad Binanci Sokoto da fatan dukkansu sun ji kuma za su kasance cikin goshin lafiya. Mai gaishe su shine Bashar Ahmad Dange Shuni a jihar Sokoto tarayyar Najeriya. Sai kati na gaba yanzu haka da na karɓo shi daga wajen Alhaji Umar Fo'eba Gashuwa. wanda ya buƙaci da a gaida masa da Idris Askira da Rilwanu Tijjani Askira da Alika Fayos da kuma Usaini Dangote Karasuwa. Yana kuma gaida Comrade Bala Usman Karasuwa da Alhaji Ado Yaro YBC da Maturu, sannan ya ce a gaida masa da Garba na Kwalo. Daga ƙarshe ya ce yana gaida Adam Muhammad Gitte Chadi da fatan dukkansu sun ji kuma za su kasance cikin goshin lafiya. Mai gaishe su shine Alhaji Umar Forever Gashiwa a jihar Yobe tarayyar Najeriya. Kati na gaba na karɓo shi ne daga wajen Yahaya Muhammad Maina, shugaban masu sauraron CRI Hausa na jihar Jigawa. Ya kuma buƙaci da a gaida masu da Nuruddin Ibrahim Adam Kano da Ali Kiraji Gashuwa da kuma Awwalu Turkin Gashuwa da Malam Usman Mewake Gashuwa. Yana gaida mutanen garin Dumsai Guru Yobe. da kuma Awwal Hassan Guru da Yusuf Tijjani Guru a jihar Yobe sannan ya ce a gaida masa da Malam Idi Gargajiga a unguwar Jekara Fari a jihar Gombe da kafinta a Waisu Gamawa unguwar Nasarawa Gamawa jihar Bauchi. Yana kuma gaida Malam Malam mai zanen hula gwalolo yana gaida mai martaba hakimin Aboro yana gaida Abdullahi Siti Gwammaja Kano da Zakari mai tireda Gwammaja da Baballiya Salisu Walin Gwammaja Kano sai Sama'ila Lawal ƙofar Mazugal Kano da mataimakin New World CRI Club jihar Jigawa Majitaba Muhammad Gumel da Muhammad Mai Walda Gumel da Mamman Mai Faci Gumel da fatan dukkansu sun ji kuma za su kasance cikin ƙoshin lafiya. Gaisuwa da fatan alheri na karɓo shi ne daga wajen Kasimu ɗan Isa a jihar Sokoto tarayyar Najeriya. Ya ce yana son a gaida masa da Rilwanu Fajaldu Shuni da iyalansa. da Umar Bello Dange da kuma Kasimu Aliyu sardaunan matasa a Sadda jihar Sokoto. Sai daga ƙarshe ya ce yana gaida Mubarar Sanusi Kano. Da fatan dukkansu sun ji kuma za su kasance cikin ƙoshin lafiya mai gaishe su shine Kasimu Ɗan Isa a jihar Sokoto tarayyar Najeriya. Kati na gaba wanda da shi ne zan rufe shirin na yau na karɓo shi ne daga wajen Isa Lawan Girgir sakataren ƙungiyar zaɓi sonka da taimakon juna reshen jihar Yobe. Ya kuma buƙaci da a gaida masa da Alhaji Hamisu mai kayan miya kasuwan gashuwa da Malam Sama'ila Alhaji Imam gashuwa da Alhaji Isa Dada Fortescue da kuma PRO Yunusa Alhassan 1004 a Victoria Island Lagos. Yana gaida Alhaji ɗan mai naira Gusau da tukur harka tsohon garin Rijau da Usaini Dangote Karasuwa da Bala Usman Karasuwa da Sama'ila Awalu mai taba gashuwa da Shehu Sarkin Gabas Goronyo. Daga ƙarshe ya ce a gaida masa da Rabi'u Masta, shugaban kwamiti a jihar Kano tarayyar Najeriya. Da fatan sun ji kuma za su kasance cikin ƙoshin lafiya. Mai gaishe su shine Isa Lawan Girgir, sakataren ƙungiyar zaɓi sanka da taimakon juna na jihar Yobe. Da haka muka kammala shirin kamar kullum Jamila ce ta sada ni da kuɗi Fatima Inuwa Jibril na karanto kai tsaye daga nan birnin Bejin. Allah ya ba mu alherinsa. Amin. शर्मा के अपना आ चल से हम कर जा